الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan la'asariya ta goma sha bakwai ga watan muharram shekara ta 1432 daidai da 23 ga watan goma sha biyu shekara ta 2010 miladiya za mu ɗora a inda muka dasa jiya a inda muka kammala tarjamar aliyu ibn abi talib a wannan littafi mai albarka usulun fi tafsir na muhammad ibn salil uthaymin takaitaccen tarihin da malam ya yayi mana tarihin Muhammad yayi mana tarihin Aliyu ibn Abi Talib inda yayi mana bayani kan gwarzantakar shi da kuma inda ya taso cewar dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan uwa na jini kuma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne ya rene shi a gidan a hannun sa ya tashi malam ya nuna mana a cikin wannan littafin mai albarka cewar kungiyoyi guda biyu sun hallaka ta sanadiyar aliyu bin abi talib ma'ana ta da ko dai so ko koki akwai wanda ake kira annawasib su annawasib jami ne na annasibatu su kullum abinda suke so ba sa su ji ana ambatan darajar sayin na aliyu ba sa kauna shi kun gano wannan su ake kira annawasib a duk lokacin da kake karatu a cikin littafai na aqida da sauran bayanai da kake ji ana yi akwai kuma ɗaya hannun kishiyoyinsu su ne arrawafid su arrawafid zami ne na arrafidatu wanda yake da sun je sun nemi ɗaya daga cikin magabata zaid bin muhammad ko muhammad bin zaid sunan ya abin nan ya kwanta min suka buƙace shi da cewar waɗansu al'amurra da da suka buƙata daga gare shi da bai cika ba suka jefe shi suka yaudarar da shi suka manta da shi har yake cewa rafattumuni muni. daga nan suka samu sunansu su ar-rawafid wai suka ce wai suna san aliyu ibn abi talib ba irin ƙarya da ƙarerayi da basu yi ba domin bayyana da falar aliyu ibn abi talib wai da sunan cewar ana san shi to kuma kada mu sha'afa a kullun addini yana ginuwa ne akan yadda shi yake addini ba da ra'ayin wani ko da tunanin wani ba ba ka haka ake gina addini ba saboda Aliyu ibn abi talib yana da daraja da matsayi da karamomi tabbatattu a littafan sunna akwai su ana karanta su ta ɓangaren tafsiri akwai ruwayoyi zuwa ga aliyu bin abi talib kasancewar ya shahara da tafsiri yana cikin manya-manyan sahabbai da suke tafsirar alkur'ani mai girma za mu faɗi hanya isnadi guda uku akalla na tafsiri zuwa ga aliyu ibn abi talib na farko akwai hanyar hisham عن محمد بن سيرين عن أبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه متى تاكلانو كي نزواج علي بن أبي طالب إيه ممتى هشام عن محمد بن سيرين عن أبيدة السلماني عن علي كاجا علي سيما متى كلا أبيدة السلماني ليه كينا محمد بن سيرين بيو sai hisham uku wannan hanyar in gana karantawa kada an ce maka an ubai da tasulmani an ali ko an muhammad bin sirin da wannan isnadin to ka sani wannan isnadi ne mai kyau na tafsiri zuwa ga alubi na biyu Talib Imam al-Bukhari ya fitar da tafsiran alubi na biyu Talib ta wannan isnadin eh kun ga wannan isnadi ne garau don yana da kyau ka tantance domin babu irin ƙarya da ƙarerai da ba a jingina ma aliyu ibn abi talib ba sai isnadi na biyu shine na ibn abil hasan ibn abil hussein an abi tufail an ali kaga wannan isnadin ya fi wancan daraja mana wannan ali ne wancan nazil in aka lura da adadin shi domin wa kullu abin nan kullu ma qallat rijaluhu ala wa ka zaka allazi qad nazala kaga wannan ibn abul husain daya an abi tufail no kenan biyu an ali kaga tsakanin abin nan daraja ta karshe zuwa ga ali bin abi talib ba mutane da yawa in muka yi la'akari da isnadin farko da muka ambata ita ma wannan riwayar wannan wannan isnadin na tafsiri zuwa ga ali bin abi talib shi ma ingantacce ne domin ibn uyaina ya yi amfani da wannan a cikin tafsirinsa saboda ka shi ma wannan isnadi ne garau idan kana magana a tafsiri sai hanya ta nawa ta uku ita ce hanya a zuhuri an aliyi zainul abidin an abihi al an abihi ali mamita az malamin malik kenan muhammad ibn muslim الزهري zuhri malamin zuhri shine aliyu zainul abidin aliyu zainul abidin wannan babban mutum ne mutum ne wala ala Allah ahadan mutum ne na kware daga cikin magabata sosai da sosai sai dai yan shi'a sun ne masa allantar da shi Allah ta'ala ya sauke an abihi daga baban aliyu zainul abidin shine wa al-husain an abihi daga baban hussein shine wa aliyu bin abi talib wannan riwayar wannan isnadin na tafsiri zuwa ga aliyu bin abi talib isnadi ne mai kyawun gaske kusan ma ya fi sauran tsabta wurin tacewa sai dai abin da ya sa bai shahara ba shine irin ƙarya da ƙarerayi da aka jingina ma aliyu zainul abidin ta yadda in ba mutum kafa shi ta yi zirfi a ilimi ba ilimin tantance mazaje wajen ruwaitowa sai ya zama na ba kasafai zai iya fayyace wanne ne na aliyu zain na din wanne ne na gaskiya wanne ne kuma ba na gaskiya din ba saboda wannan hanya ta tafsiri ita ma kyakkyawar hanya ce zuwa ga aliyu bin abi talib mun zama hanyoyi nawa kenan hanyoyi uku waɗannan hanyoyi uku na tafsiri hanyoyi ne tsaftatattu hanyoyi ne tatattu hanyar da kaga samu ta hudu ta biyar ta shida to tana bukatar ka tantabi malamin ka mafi kusa domin samun ingancinta kun gano wannan wannan zaka rubuta sosai a duk lokacin da kake karanta tafsiri an wani an wani an wani ana aliyu bin abi talib sai ga waɗannan isnadi guda uku da muka ambata sun girma ta ciki ko ba su girma ta ciki ba in sun girma ta ciki ya zama kyakkyawa in ba su girma ta ciki ba fa to ka tuntuɓi likita eh a'a kai kuwa ta za a yi darul umma za mu je sahabi na gaba shine abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an Allah ta'ala ya yarda da shi huwa abdullahi ibn mas'ud ibn ghafil al-huzali wa ummuhu ummu abdi kana yunsabu ilaiha ahyana wa kana min as-sabiqin al-awwalin fi al-islam wa hajara al-hijratayn wa shahida badra wa ma ba'daha min al-mashahid abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an mana yake cewa huwa abdullahi ibn mas'ud shine abdullah sunan baban shi mas'ud sunan kakan shi ghafil yana cikin kabirar alhuzali wa ummuhu mahaifiyarsa mahaifiyar kenan abdullahi ibn mas'ud sunanta ummu abd ummu abd kana yunsabu ilaiha ahyanan wani lokacin akan jingina abdullahi bin mas'ud zuwa gare ta maimakon a jingina shi zuwa ga mahaifin shi sai a jingina shi zuwa ga mahaifiyar shi saboda mahaifin shi bai riski musulunci ba ya rasu tun zamanin jahiliya mahaifiyar shi ta riski musulunci ta musulunta kun gane ko sai a jingina shi a ce ibnu ummi abd a lokacin da kana karatu ka ce ibnu ummi abd to shine abdullahi ibn mas'ud رضي الله عنه وكان من السابقين الأولين من الهجرة في الإسلام يا كسن شرقة كنا فرق فرق مسلم شي عبد الله ابن مسعود وهاجر وهاجر الهجرتين يا هجرورن نون غدا بيو هجرة زوا حبشة سو بيو duk da shi aka yi su kasan ya jima a musulunci sosai da sosai wa shahida badara ya halarci yakin badar wa ma bada min al-mashahid da dukkan yakokin da suka biyo bayan yakin badar duk ya halarce su ashe gwarzo ne namiji ne shine abdullahi ibn mas'ud تلقى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضع وسبعين سورة من القرآن وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم وقال من أحب أن يقرأ من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد وفي صحيح البخاري رحمه الله عز وجل أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه abdullahi ibn mas'ud mala yake ce mana talaqqa min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta daga baki mafi tsarki bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanci qur'ani daga bakin manzon Allah kai tsaye bid'an wa sab'ina sura surori 70 da wani abu kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyo su sura ɗaya biyu uku hudu biyar har saba'in da wani abu waɗannan kai tsaye daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyo su sauran kuma ya koya daga sauran yan uwan shi sahabbai kenan eh a ce sura ɗaya ka koya daga bakin manzan Allah ya zaka ji shi saba'in da wani abu daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala la وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ما يكي الله إرادة دا أمين الله ستبتا أغريش يتي دشي musulunci كفر كم مسلينتي يتي إنك لغلام معلم lalle kai saurayi ne wanda za a sanar da shi ashe wannan ba karamar kafa ba ce a lokacin da kake karantar da ɗalibai yana da kyau ka gane su wane ne ajin farko wurin fahimta sai ka ware su ka zuba musu karatu sosai da sosai ta yadda ba za ka iya yi wa ɗaliban gaba ɗaya kuɗin gora ba eh ya ce na la gulamun mu'allam kai yaro ne wanda za a sanar da shi ka ko san anan sallam ba ya ga al'amurra ne masu kyawu a tare da shi ya hasashen cewa wannan ya kamata a bashi kulawa ta musamman na la gulamun mu'allam kai saurayi ne wanda za a sanar da shi za a bashi kulawa sosai da sosai kana karanta da ɗalibai kaga mutum yana da hazaka yana da sai ga jahi sosai da sosai musamman irin waɗannan lokutan da can ana karatu can ana karatu irin waɗannan ɗaliban da kake jan su a jiki kake karantar da su a lokacin da kaji za a yi wata daura za a yi wani karatu dan ba a kirdaji lokacin ka ba su za ka ɗora akan ɗaliban ka kai kuma ka yi gaba kai shiru to kaga in baka ba su kulawa ta musamman ba sai ya zama na ana nan a jirge kenan idan ɗalibai galibi suna zuwa makaranta ne karfe hudu su irin waɗannan na gaba gaba sai ka ce su zo tun biyu da rabi ka yi musu karatun awa ɗaya da rabi kafin sauran ɗalibai su zo domin su suke taimaka maka su rike maka wannan ajin su rike maka wannan ajin su rike maka wannan ajin sai ya zama na ashe zaka ba su kulawa ta musamman ina fata mun fahimci wannan yawwa wa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man a ahabba an ya ƙara alƙur'an duk wanda yake so ya karanta alƙur'ani rabban ɗanyen shi kama unzil kamar yadda aka saukar da shi ka karanta shi kamar yadda aka saukar da shi fal ya ƙarahu ala ƙira'ati bin ummi abd ya karanta shi a karatun ibn ummi abd mun ya fito ko daman ya ce mana wani lokacin akan jingina shi zuwa ga mahaifiyar shi duk wanda yake so ya kara wannan fa certificate ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace duk wanda yake so ya karanta alqur'ani kamar yadda aka saukar ya karanta da karatun ibn ummi abd wanda yake shine abdullahi ibn mas'ud gona ba karma kulawa bace shine fa mutumin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kira shi ya ce ya zo ya karanta mashi alkur'ani ya ce shi ya ce e ya ce ya za shi ya karanta mashi alhalin shi aka saukarwa ya ce Allah ne ya sani ya ce Allahu sammani Allah ne ikira sunana la ilaha illallah sai yake ce da kuka Allah ne ikira sunana ya ce in karanta ka ji ji bayan Allah malam ya karanta ma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare suratul nisa' har zuwa lokacin da ya zo wajen fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida kai la ilaha illallah waɗannan ba su zama waliyan Allah ba su waye waliyan Allah idan waɗannan ba a lissafa su cikin waliyan Allah ba to su waye waliyan Allah amma ba za ka taɓa ga ana ambatan su cikin waliyan Allah ba waɗansu 'yan bana bakwai ake ambatu kun gane ko waɗannan ba su zama waliyan Allah ba waɗanda sun koya daga baki mafi tsarki sun samu shaida ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaije su Allah ta'ala ya ambace su ya ce su karanta wa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a Qur'ani ya ce ah, Allah samani Allah ne ikira suna na yace in karanta maka wani abu kenan kuma daban la ilaha illallah wa fi sahih bukhari bayani ya zo garau a cikin sahih bukhari annabin mas'ud radiyallahu anhu qal lalle shi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mushi yadda ya ce laqad alima ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahi haqiqa tabbas sahabban ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun sani anni lalle ni din nan ni wa kenan abdullahi bin mas'ud min a'lamihim bi kitabillah ina daga cikin wanda yake ya fi su sanin littafin Allah waƙal ya ci gaba da cewa wallahi lazi la ilaha ghairu ina rantsewa da Allah wanda babu abin bautawa da cancanta sai shi ma unzilat suratu min kitabillah da dai ba a taɓa saukar da wata sura a cikin littafin Allah ba illa wa ana a'lamu aina nuzilat face ni na san a ina aka saukar da wannan ayar da daddare ko da rana a halin tafiya ko a halin zama gida wala unzilat ayatu min kitabillah ba taba saukar da wata aya a cikin littafin Allah ba illa wa ana a'lamu fi man unzilat face na san a cikin wannan al'amari ta sauka akan wa ta sauka waye sanadiyar saukarta in in ji abdullahi dan abbas dan mas'ud barakallahu fikum ma haka ake so ka zama mai hidima ga littafin Allah duk waɗannan hidima ce ga littafin Allah ta'ala sa suka kawo wannan suka kai irin wannan matsayin amma mutum ya ajiye littafin Allah ta'ala ya koma wani abu wani kaga ya ajiye littafin Allah ya ajiye Qur'ani ya dauko zabura a gane ko wani kuma ya ajiye Qur'ani ya dauko dalailu wani kuma ya ajiye wani ya dauko diwani karasu ina ana ana gabas wani yayi yamma littafin Allah wa inna kitaballahi awfaqu shafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila shine fa wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula qur'ani kenan mutum ya aje qur'ani ya je ya kama waɗansu al'amurra din wannan fakar ku sha'afa yanzu abubuwan nan da yake ambata mana yana da alaka da kira'a ne ko yana da alaƙa da tafsiri eh tafsiri to ashe ka bayan da iya karatun ƙur'ani ɗin har ya samu certificate na iya karatun alƙur'ani daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya zo yana maganar ulumut tafsir sanin ma'anonin shi tunda karatun da muka karanta a wannan shafin duk wanda yake so ya karanta qur'ani da karatun abdullahi dan mas'ud a nan kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatun ibnu ummi abd kaga wannan satifike ne na me na iya karatun qur'ani din tukunna to sannan kuma yanzu ya duk kofa wurin sanin ma'anonin shi kar ku manta balarabe ne ka tsantsar balarabe ne kun gane sanan na biyu kuma a lokacin da larabcin yake amsa larabci to amma ya tsaya ya koya sosai da sosai amma sai ga mutum yanzu kawai qur'ani yake ta karanta ba tare da la'akari da sanin ma'anonin shi ba Allah ta'ala ya sauke daga dole a tashi a san ma'anonin alqur'ani din dan wannan wannan ya gabatu a bayanan farko na wannan daura din Abdullahi dan Mas'ud ya ci gaba da cewa walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah yace inda na san akwai wani mutum guda da ya fi ni sanin littafin Allah tablughuhul ibulu wanda raƙumi za a yi tafiya ta kanas Kano zuwa wurin wannan mutumin da in dai an haura ƙumi za a kai gare shi la kiftu ilaihi yace wallahi da na haura ƙumi na tafi zuwa gare shi zuwa me kenan ƙaro ilimi ashe duk wannan matsayin da ya kai yana nan yana lissafin inda kwakwalwar shi ta bashi a kewaye iya sanin shi akwai inda zai samu wani malamin da ya fi sanin alkur'ani mai girma da ya tafi wurinsa sashe yanzu dan mutum ya zama shi ya fi kowa sanin alkur'ani a garin mina baya nuna kenan kuma ya zama malai eh zai duba ne ya ga a nan tunda nan ba muna middle abin nan ba ne muna tsakiyar najeriya ba ne sai ya duba a nan tsakiyar najeriya da ina da ina ne kuma mu ce a nan jihar neja don shi ne amina to kwanta gorafa sule jafa bid dafa kutafa da sauransu to duk a ce shine lambawan a jihar neja yana jin ya gama tsotsewa duka to abuja fa sokoto fa duk ko ina zama bai ga mutum ba dan neman ilimi minal lahadi minal mahadi ila lahad to sai ga mutum ya iya ungosu ya kukkuma kanshi ko ma iya makarantar shi baya tunanin zuwa ƙaro ilimi ko nan da can in game magana ya ce wallahi ɗalibai sun yi yawa uzurin shi kenan ɗalibai sun yi yawa so daga ɗalibai sun yi mai yawa ba shi da damar da zai je ƙaro karatu alhalin su kuma ɗaliban nan kai ɗin kana daga cikin malaman ne ba kai kaɗai ne malaman ba kuma Allah ta'ala cewa yi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusuna kuna koyarwa kuna koyarwa shi kuma ya tsaya kawai koyarwa zai yi ba zai koyo ba ya kuke ganin za yi nan gaba kawai sai dai ga yana ba da fatawa da molanka tunda daman kafa tashi bata ginu a ilimi ba ya zo kuma ya kukuma kanshi a wani lungu kawai baya tunanin zuwa karo ilimi mun gane wannan kuma idan aka ce ilimi fa abu ne mai faɗin gaske dan ya zama na kasan ƙira'ar ƙur'ani mai girma ka san tafsirin alkur'ani mai girma wannan ba shi ke zama ke nuna ka zama malam duka ba na farko bangaren kira'a nam ka iya ruwayar hafs ka gano wannan da ke ko aga dole ana so a jita tukunna ruwayar hafs din eh wacce malamai suka yi ruwayar hafs ko kuma ruwayar hafs a kan titi kun yi shiru ko a yi tambayan za ka ruwayar hafs kun lura da wannan to mutum ya iya ruwayar hafs ya iya warshu ya iya qalun ya iya kumbul ya iya bazzi ya iya khalaf ya iya khallat ya iya abul haris ya iya durin abi amr al basri ya iya durin kisa'i ya iya kowace ya iya gasu dai riwayoyi guda ashirin cicif ka kaddara mutum ya iya su duka ya san tafsirin alkur'ani to kar ku manta fa tafsirin alkur'ani yana buƙatar tunda abubuwa ne da ke da isnadi kamar yadda muka ambata ɗansu yana buƙatar rariya ta tacewa to dole yanzu yana buƙatar musalawul hadith ko da bai zama ibnu hajar a ciki ba ko da bai zama zainuddin al-iraqi a ilmin hadisi ba ina laifin ya zama imamul baiquni mai baiquniya eh kun gano wannan yana buƙatar ya zama fiqh yana da yana da fiqh sosai da sosai yana da fiqh na al-muqaran yana da kaza ko da bai zama imam malik imam ahmad bin hanbal ba ina laifi ya zama ibn abi zaid al-qayrawani eh su kaga akwai al'amurra da ake abin nan ana buƙatar nahau tsantsa ko da bai zama sibawaihi ba ina laifi ya zama akfash kun fahimci wannan da kyau ko in balaga ce ko da bai zama abdulkahir aljurjani ba ina laifi ya samu dai wani ko da mai talhisul balaga ya zama alkaswini da sauransu akwai al'amuran da ake bukata don ka zama ka yi fice a wannan bangaren ba shi kenan ba ka zama daru ifta'i ka zama mai ba a'a akwai bangarori na ilimi da ake bukata ko da ba baka zurfi a ciki ba ma'ana zurfi ko da baka shiga ciki iya wuya ba ina laifi a ce ka shiga ciki iya cibi ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda wannan dole ne a tahi sosai da su abdullahi dan mas'ud yake cewa inda ya san akwai wani malami da zai tafiya ta ta can je da yaje ya karo ilimi Allah ta'ala ya sauwake irin waɗannan maganganu sai ka zai a karanta a ce Allahu akbar magabata kenan ah ai dole ne tunda ba annabta bace da za a ce a rufe kofarta annabta ce an riga an rufe kofarta hissan wa ma'anan babu wani annabi da zai zo babu wani wanda zai zo ya ce shi annabi ne ko kuma ya zo ya ce a ah, shi ba annabi bane amma kuma ya ce mana ana mai aiki na annabawa ya ce ana mai wahayi ana mai kaza ana mai kaza kaga dai ya ce shi annabin ne ta wata gefe duk babu shi irin wannan dole ne in mutum yana karanta irin waɗannan maganganu na magabata ya ji cewar da shi ake wacce irin tafiya zai ta ta Kano kuma irin wannan tafiyar tafiya tana da abin nan sosai da sosai ba wai ka tafiya kai shekaru ba ko da tafiya neman ilimi kai kaje kai wata daya za ga inda kaje kai zama na wata daya karatun da zaka samu yafi a garin ku na wata biyu domin a garin ku za ka yace ka daura aure abokin ka yana da kaza za a tambaye ka kaza za a yi kaza amma inda ka tafi babu wani wanda isan ka ko jana'iza ba za a gyama ba in ba ka fito wanke kwano a kofar daki ba kun yi shiru amma a garin ku ba za a ce ka za a yi kaza kaza abokin ka yi ma waya kana gira ne ya ce ya samu wani plate yana so ya zo ya gani <laughs> abubuwa ne ga suna ma da inda tafiya yi ka je wani garin ka je kai sati daya ka je kai kwana goma to za ka ga karuwar da za ka samu wallahi ba karamar karuwa ba ce وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان صاحب عليه وطهوره ووسادته ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأثر به وبهدي حتى قال فيه هزيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد ما لا يتقبل وكان مما خدم النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance daga cikin waɗanda suka yi ma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hidima shine khadam ma'ana yana cikin khadimun nabi sallallahu alaihi wasallama khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba hadimu ba an ga ce hadimu mai rushewa kenan yawa sai ga an ce wani ai hadimul auliya ne ma'ana mai rushe waliyan Allah ne yawa ka gane ko wa kana mimman khadama nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga cikin waɗanda suke yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hidima fakana ya kasance sahibu na alai rasulillah sallallahu alaihi wasallam haka ake mai sahibu na alai rasulillah shi yake rike da takalman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu duk inda manzan Allah zai shiga yana cire takalmi zai rike su to tambaya ta anan a wannan tafiyar ya kake ganin tazarar shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kusa da shi ne ko yana nesa da shi eh yana kusa da shi kusa kusa da ya cire takalmi da ya rike su da anan sallama ya fito da ya ajiye mishi su a gaba radiyallahu ta'ala an haka abdullahi dan mas'ud yake khadimun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ashe wannan ba aibu bane idan ya zama na cewar a cikin dalibai akwai wanda ke riƙewa malam takalmi akwai wanda ke riƙewa malam buta akwai wanda ke riƙe ma malam kaza kawai abin nufi anan kada malam shi kuma ya dauki caji cewar in ba ya haka ba kama wannan wannan yana cikin ladabi sosai da sosai kuma wannan ba huluyi bane in ba huluyin aka yi ba kun gano wannan da ke ko ko za a bar takalmin malam ne da ake fita daga masallaci ridididi kowa yake ina takalmi na ina takalmi na shi ma malam yana duba ina takalmin shi ina takalmin shi wannan aibu ne ga dalibai sosai da sosai dole ya hatara sosai da sosai akan waɗannan lamura mu dinga girma malaman mu sosai da sosai da abin da bai wuce ka'ida ba ɗaya kenan ake ce da hi sahibun alai rasulullahi sallam wa tahurihi da butarsa shine tahur abin yin tsarki butarsa shi ke rike ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam buta duk inda zai je sai ya je da shi in ya zaga ne sai ya je ajiye mishi ya dawo gefe guda wannan ya nuna muku kenan akwai mulazama haƙiƙanin mulazama haƙiƙanar mulazama sosai da sosai wa wisadihi da fulansa fulu dina sallam zai kishin gida yana rike a jikin abdullahi dan mas'ud komai da komai abubuwa na bukata na waje da ake bukata suna ɗamfare da abdullahi dan mas'ud kuna ganin akwai wani abu da zai bace mishi akwai wata magana da sallam zai faɗa da bai ji ba kenan yana dab da dab kamar yadda kuka yi bayani da in dai zai zama ana cire takalmi kana ɗauke su a kafa to ya nuna dab da dab kake da malam dab da dab kusa da kusa kake da mai takalma hatta kala abu musa al-ash'ari har abu musa al'ashari abdullahi ibn qais yake cewa kadimtu na iso ana ni karan kaina wa ahi da ɗan uwana minal yaman daga ƙasar yaman dama ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa yaman fama kasna hinan muka zauna tsawon lokaci ni da wake nan ni da ɗan uwana jab da labin qais ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ba abin da muke gani sai cewar lalle Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana cikin waɗanda ke cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mun lissafa ne cikin ƴaƴansa ko kuma a'a in ma ba ƴaƴan shi bane ƴaƴan ƴan uwan shi ne da shi yake riko saboda me ya faɗi wannan wannan maganar limana ramin duhulihi ta yadda muke ganin yawan shigan abdullahi bin mas'ud gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa dukhuli ummihi da shigar mahaifiyarsa mahaifiyar ruwa abdullahi bin mas'ud ala nabi sallallahu alaihi wasallama su je wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu abdullahi bin mas'ud zai shiga juma'a kadan mahaifiyar shi za ta shiga sai muke ganin a waɗannan ai gida ne ashe kaga wannan ya nuna ba karaman sakewa da anan sallam yi da shi ba Tun da ya ba shi damar yana cikin masu shiga su fito ya abin nan kun gano wannan da kyau to haka wannan zai nuna maka cewar a cikin sahabbai kowa yana da matsayi a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ga dauki wannan a matsayin a matsayin karantarwa wani za ka ga cewar in yi sallama a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah zai ce mai yana zuwa amma wani ya sallama kuma za a ce ya shigo ashe matsayin na wani ya ɗara na wani kun gano wannan to karke mamaki ku biyu ku uku ku je ku sallama wurin malamin ku ya ce yana zuwa amma da wani kuma duk ɗalibai kuke da wani ya zo ya yi sallama a ga malam ya fito sai ka ana cewa sai ka ji suna cewa malam ya fifita wane a kanmu to idan aka yi maka tambaya aka ce ka faɗin matsayinka a wurin malaminku kana ganin za ka zama na ɗaya a wurin malaminku ta yadda in bayanan zai ce hau kujera me za ka ce sai ga je na ce a'a'a akwai suwa na fa akwai suwa ne ko ba kai ke ba sai ga je na ce akwai suwa ne akwai suwa ne da kanshi kenan amma ranar da aka kaddama da suwa na kuma sai ce kuma malam yana nuna fifiko ko bambanci daga dole ne mutum ya zama magabata suna cewa rahimallahu mar'an a arifa miqdara nafsi Allah ta'ala yi wa mutum rahama da ya san matsayin kansa karka manta annabawa matsayinsu na wani ya fi wani a wurin wa a wurin Allah maɗaukakin sarki sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama matsayinsu na wani ya fi wani a wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama haka ne ko ba ka bane to hakan nan kuma malami kai hatta magidanci ko da yake nan wallan ma yace kun tawilu ba za mu magana ba sai kaɗan ne daga cikin ku hatta eh kace insha Allah amma hatta wurin ɗalibai wurin malami za ga wasu da su ta ɗara ta wasu a wurin me a wurin malami haka na mutum yana da iyali biyu uku hudu za ga wasu sun fi amma shi an hana shi ya bayyana a hana shi in dai banda mailu tabi'i wanda yake kuma wannan kaga ba a kama mutum a kan shi ba za mu shiga wannan da nisa ba domin duk wala ma ya ce kun tawilu kaɗan ne daga cikinku. ku wa min ajli mulazamatihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama saboda yawan luzumta da ina na manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama shi wa shi Abdullahi dan Mas'ud ta'assara bihi ya tasirantu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bi hadihi ya tasirantu da karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama hatta qala fi Hudhaifa har Hudhaifa to ya dinga cewa ma a'rifu ahadan aqraba hadiyan ni kan ban san wani mutum ba da yake aqraba hadiyan yafi kusa dab da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasumtan da natsuwa wa dallan da kasancewa daidai da kasancewa kan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin nabi sallallahu alaihi wasallam yafi daidai da manzon Allah yayi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantarwa da nusarwa min ibn ummi abd kamar abdullahi dan mas'ud shi kan wannan da shirinsa da tunaninsa da mu'amalar shi da shiryarsa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce baki daya saboda me mulazama akwai abin da mulazama take bayarwa ka zo ka ɗauki karatu ka tafi baya bayarwa eh kun yi shiru akwai abin da mulazama ko da an zo tarjihi kai ka ce malam ya ce kaza wannan ya ce malam ya ce kaza kuma maganganun naku sun zama daban-daban kuma suna da cin karo da juna sai a duba a ga waye ya fi mulazamar malam a cikinku za ce kai in dai malam ake nema to a samu wani ko ba ka ɗalibai suke cewa ba kun yi shiru to haka dole in an samu ta'arud dole za a rinda da magana wani kenan ruwayar rushe a wurin malam akan wani sau da yake nuna mana cewa abdullahi dan mas'ud ya tasirantu da manzan Allah sallallahu ta'ala sallama sosai da sosai ba ya gani wani yana tasirantuwa da malamin shi sosai ko magana yake irin ta malamin shi ko tafiya yake ba tare da shi din ya sani ba sai dai kaji an ce kai komai naka irin na malam kake yi shi kuma ba tare da ya tsaya a daki yana kwatanta ya malam din yake yi ba a shi bai san lokacin da komai da komai ya tasirantu da shi ba to haka irin wannan idan ya zama malam mai ɗora ɗalibai ne akan tafarki na daidai to wannan ba karamin gini ba amma idan ya zama malam yana ɗora mutane ne akan bankarariyar hanya to wallahi wannan ya yi wa mutane mummunan gini Allah ta'ala ya sauke بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه umura الكوفة ليعلمهم أمور دينهم amiran عمارا أميرا وقال إنهما minan nujaba' من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاقتدوا بهما ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقي وهو ابن بضع وسبعين سنة بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة عمر بن الخطاب يا أيكيش يا تولاشي يا زما قمنا كوفة domin kufa babban gari ne daga cikin garuruwan iraki a lokacin gaba ɗaya duniya gaba ɗayanta ƙasa ɗaya ce sauran garuruwan jihohi ne eh kun gani ko saboda haka gwamna aka tura kufa ba shugaban ƙasa ba shugaban ƙasa yana madina sham siriya na a yanzu gwamna ake tura mata ina ne ina ne gwamna ake tura mata umar ɗan khattab ya tura abdullahi bin mas'ud zuwa garin kufa liyu allimahum umura dinihim domin ya karantar da su al'amuran addini shi yasa ya zama na a makarantar tafsiri da ake da ita akwai babban makarantar tafsiri ta kufa domin muna da manya-manyan makarantun tafsiri guda uku akwai ta makka karkashin jagorancin abdullahi dan abbas akwai ta madina karkashin jagorancin ubay bin ka'ab akwai ta kufa karkashin jagorancin abdullahi bin mas'ud wannan su ne manya-manyan makarantun tafsiri guda uku da ake da su abdullahi dan mas'ud shi ne ya asasa makarantar tafsiri ta kufa li yu'allimahu umuri dinihim wa ba'atha amaran ya tura kuma ammar bin yasir amiran ya zama gwamna mai karantar da su mai lura da su harkar addini ne abdullahi dan mas'ud mai kuma zartar da al'amuran hukuma shine wa ammar bin yasir wanda yake shi ma fa gangaren ne fa a fajan kaga ta ko ta ina an da barna kenan qal sai ce innahuma minan nujaba su waɗannan guda biyun abin da yasa na tura su kufa manya-manyan mutane ne gangararrun mutane ne min asabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na daban ne faqtadu bihima ku yi koyi da su ku yi koyi da su in zuwa kenan in zuwa Umar ibn Khattab ثم amaru عثمان alal kufa sannan عثمان بن عفان ya sake zama da shi gwamna a garin kufa shi wa kenan shi usman shi abdullahi bin mas'ud thumma azala sannan daga baya kuma ya cire shi wa amarahu bin ruju'i ila al-madina usman bin ya umarce shi da ya dawo garin madina aka tura sabon abin nan kenan aka tura sabon gwamna kenan ma'ana ufuman bin afan. ya zama da shi gwamna kenan a madina abin na a kufa wanda yake umar dan khattab ya tura shi ya zama malami mai karantarwa shi ufan bana afan ya zama da shi kuma gwamna sai aka dawo da ammar bin yasir to daga baya kuma sai aka cire aka cire shi abdullahi bin mas'ud aka umarce shi ya dawo madina aka tura wani kuma shugabanci kenan fiye fiha sai ya rasu a garin madina sanata sanace ne wa salasin a shekaru a shekara ta talatin da biyu da hijira kuna rikewa ko dan ran da na tambaye ku almutawaffa kar ku ce mun ku sani ba wa dufina bil baqi aka rufe shi a babban makabartar Madina makabartar Baqi'a wa huwa wa huwa bin bid'in wa sab'ina sana a lokacin yana da shekaru 70 da wani abu in aka ce bid'u shine shekaru daga bakwai daga uku abin da isama ba tare da tahdid din shekara hudu ko biyar ko shida ba falabisa fi sijini bidu asini a ganin mutum ya zo ya dinga cewa shekara kaza ne shekara tara ne shekara kaza ne zai dora ma kan shi takallufi a bagen tafsiri wannan shine takaitaccen tarihin abdullahi ibn mas'ud an gane wannan da kyau ko ma abdullahi ibn mas'ud kuma da bayani ya gabata shine shugaban makarantar tafsiri ta garin kufa kwararren malamin qur'ani ne kwararren malamin tafsiri ne saboda haka akwai ruwayoyi na tafsiri zuwa gare shi kun ga yana da kyau ɗalibin ilimi ya zama ala hazar tunda a duk lokacin da aka ce mutum ya bunƙasa a kan abu kaza to kuma fa ba a rasa kuma waɗanda za su dinga ƙarya da shi kun yi shiru kawai za su yi ƙarya da shi ne kawai don su samu na rayuwarsu su gaba saboda ga abdullahi dan mas'ud akwai turuk na tafsiri da ake da su zuwa gare shi hanyoyin tafsiri din suna da yawa za mu faɗi wasu daga cikinsu hanya ta farko ya ce tariqul a'amash an abi duha an masruq an ibn mas'udin mamitata tariqul a'amash an abi duha an masruq an ibn mas'udin ma'ana babban almajirin abdullahi ibn mas'ud a wannan isnadin shine wa masruq ibn ajda shi ne babban shi wanda wanda yake Umar dan Khattab ya mayar da shi Masruq bin Abdurrahman ce kai mai sunan ka ce sunan shi Masruq bin Ajda yace Ajda shaytan anta Masruq bin Abdurrahman take Umar dan Khattab ya canza mai sunan baba yace sunan sunan shi Masruq bin Abdurrahman ba sunan shi Masruq bin ajida ba domin ajida shi shedan ne shi ne babban almajirin abdullahi bin mas'ud a tafsiri a wannan isnadi din ɗaya kenan almajirin masruq shine abu duha almajirin abu duha shine amash suleiman bin mihran alkahili wannan isnadi na tafsiri zuwa ga abdullahi dan mas'ud yana daga cikin mafi tsabtar isnadi garau yake kamar rana garjin azhar domin imamul bukhari ya dogara da ita wurin riwayar tafsiri cewar bukhari ya dogara ga wannan kaga kafa biha sharafa wannan ba karamar hanya bace ba karamin isnadi bane wurin tafsiri saboda a lokacin da aka ce maka abdullahi dan mas'udi ya ce kaza a tafsiri ya fasara aya kan kaza to yana da kyau ka ga waye akan dariƙa sai ka duba ka ga isnadin in ga ga isnadin amash ne malam amash shine abu duha malamin abu duha shine masruq malamin masruq shine abdullahi bin mas'ud wannan ya kai labari sai hanya ta biyu ita ce tsariku mujahid an abi ma'amar an ibn mas'ud tsariku mujahid mujahid an abi ma'amar an ibn mas'ud kaga wannan rijaluha aqallu min zak kun gane ko rijalul isnad na wannan isnadi din yafi wancan kadan wannan hanya ta biyu ita ma hanya ce ingantacciya babu wani baf da ke zuwa gare ta domin imam bukhari ya dogara a kan ta wurin ruwaito hadisi ita ma garau take mun samu tariƙa ta nauke na isanadi na nauke na na biyu duk garau suke sai isanadi na na uku isanadi na uku shine tariqul a'mash kaga yayi daidai da na farko an abi wa'il kaga wacce kuma an abi duha طريق أعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود malamin abin da babban almajirin ibn mas'ud a nan shine wa abu wa'il ɗaliban abu wa'il shine amash wannan hanyar ta tafsiri ita ma hanya ce garo imam al-bukhari yi amfani da ita wurin ruwaito tafsiri kun gano wannan sai hanya ta nawa ta nawa ta hudu hanya ta hudu ita ce hanya asuddil kabir wanda ake kira isma'il asuddi al-kabiru an murratul hamdani an ibn mas'udin asuddi al-kabir an murratul hamdani alhamdani nam an ibn mas'udin wannan hanyar ita ma hanya ce da imam hakim an-naisaburi ya yi amfani da ita wurin ruwaito hadisi kuma imam mai kira suna imam abu abdullah alhakima ne saburi yana inganta hadisin da ya ruwaito sai dai idan imam hakim an ne saburi ya ruwaito hadisi ya inganta shi ya ingantu kuna da malam isbahu kuna da malam doma kuna da malam abubakar tahir walaikun salam na na hudu shine tariq asuddil kabir an murratul hamdani an ibn mas'udi sai dai a bagen tafsiri asuddil kabir ba ingantacce ba ne akwai maganganu akan shi sosai da sosai asuddil kabir akwai maganganu akan shi saboda haka harka ta shi yanci tana giftawa akan shi a jefe shi da ita a kuma kauce wani lokacin ta same shi wani lokacin ya abin nan saboda haka akwai magana akan asuddul kabir sai hanya ta nawa eh hanya ta biyar ita ce hanya ta abi rauk ani dhahak abu rauk ani dhahak ani bin mas'udin a maimaita الضحاك أبنا أبو روك عن الضحاك عن ابن مسعود wannan isnadin da muka ambata yanzu imamu imamul mufassirin abu ja'far muhammad ibn jarir tabari ya yi amfani da ita amma ba ingantacciyar hanya ba ce kada ku shafa a lokacin da muka ambaci littafan tafsiri mun yi maganar abu ja'far muhammad ibn jarir tabari yana koro isnadi ibn kasir yana koro isnadi a galibin lokuta kun shiru amma imamul baghawi baya koro isnadi a lokacin su abu jafar muhammad ibn jarir tabari si imam ibn kasir idan suka koro maka isnadi sun gama aikinsu domin a lokacin kowa ya san isnadi kun yi shiru saboda haka dan ibn kasir ya kawo hadisi ruwaya a cikin tafsiri ko abu jafar muhammad ibn jarir tabari ya kawo da isnadi ba shi ke nuna wannan ruwayar ta inganta ba shi ya kawo maka isanadi ya sauke wajibin da ke kan shi ai yana tunanin din rijal din ka san su eh yana tunanin din rijal din ka san su saboda haka yanzu zaka tace su kawai wannan daman ka san shi wannan da'if ne wannan kaza ne wannan kaza ne kamar Dhahak bin Muzahim wannan littafai na rijal na bincike da aka yi tsaftataccen bincike tataccen bincike ya tabbatar da dhahak bin muzahim bai haɗu da mutum ɗaya cikin sahabbai ba eh bai haɗu da mutum ɗaya wurin sahabbai ba to amma kuma gashi nan yayi riwaya zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud babu kowa tsakaninsa kaga ya zama isnadin munqati eh kun ga an samu inqita ko ba a samu ba an samu to tun da an samu shi ma haƙ ɗin kuma akwai maganganu kan shi wasu su addala shi wasu su da'afa shi ina fata mun fahimci wannan da kyau to amma kuma gashi mun faɗi cewar Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Tabari ya ruwaito ya ruwaito ta wannan hanyar saboda me saboda ai ya san kai ka san dhahab ibn Muzahim bai haɗu da kowanne mutum guda daga cikin sahabbai ba ka san duk turuk na riwayar tafsiri duk ka san su saboda haka yanzu ya rage gare ka kai aiki a kansu amma shi ya sauke wajibin shi tun da ya koro maka isinadi ina ba ta mabanci wannan saboda haka jan kunne sosai da sosai ga 'yan uwana ɗalibai ba duk abin da ka gani a cikin ibn kasir ne yake ɗari busa ɗari ba dole sai ka ɗora shi a kan sikeli na isinadi domin kuma duk waɗannan mun faɗi a sanid na aliyu bin biyu talib na tafsiri muna faɗan kuma yanzu a sanin na abdullahi bin mas'ud na tafsiri saboda wannan hanyar ta abu rauk zuwa ga bahad ibn muzahim zuwa ga abdullahi bin mas'ud hanya ce wacce take bata kai labari ba saboda haka tana buƙatar bin ƙwaƙwafi tana buƙatar sai an samu mata agaji sosai da sosai saboda kaga yanzu kyawunta bai kai kamar na farko ba ana fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka zaka ga daga cikin littafan da aka rubuta na tafsir bil ma'thur kamar shi ibnu kasir din kamar shi tafsir tabari kamar shi tafsir ibnu abi hatim da sauran tafsirai na magabata da suke koro isnadi su fa suna ina daɗa maimaitawa ne suna ganin in suka koro maka isnadi fa sun sauke wajibin da ke kansu to ashe a yanzu dole ne ya zama na fitattu daga cikin sahabbai yana da kyau ya zama kana da asani ɗinsu kowanne ina nufin fatattu shahararru a fagen tafsiri ya zama na kasan isnadinsu saboda haka da ka zo ka duba tafsirin ibnu kasir sai ka duba kaga ibnu kasir ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza a wannan riwayar zuwa ga abdullahi dan abbas dan mas'ud an ce kaza sannan sai aka sake ruwaito wata riwayar zuwa ga abdullahi dan mas'ud riwaya ta biyu ta sha bamban da riwaya ta farko kuma gashi malamin nawa ne ɗaya amma ga ruwayar tafsiri zuwa gare shi ta sha bamban yanzu ya za ka yi dole a samu a yi me a yi aiki domin a a magana da mutumin dai guda ne to sai ka samu wannan ruwayar dama isnadin ta zuwa gare shi akwai maganganu akwai kuma wannan isnadin zuwa gare shi garau take to ga wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyi na tarjihi na abin da ya shafi asanid ana fata mun fahimci wannan da kyau da izinin Allah ta'ala tunda bayani ya zo yanzu mun yi na Ali bin Abi Talib mun yi na Abdullahi ibn Mas'ud yanzu wanda ya rage mana a gaba shine Abdullahi ibn Abbas turjumanul Qur'an kun gano wannan za mu zo mu yi akan shi sabili da haka zan ba mu aiki kowannen mu yanzu nan daga daga yanzu nan zuwa gobe yadda ya dauki tafsir ɗin Ibn Kasir kun lura da wannan da kyau ya duba tafsir ɗin ibn kafir ya fara daga fatiya zuwa ta kun yi shiru domin ya mana aiki akan waɗannan asani ɗin zuwa a cikin ibn kafir kuma gobe kowa ya zo da nashi duk mai ibn kafir gobe ya zo da shi kun yi shiru ya kuma karanta ya mai karatu na kwakwaf aƙalla ya karanta ya kamar so bakwai ko so tara haka eh suratul fatiha din dan muna so mu ta tabiqin waɗannan asanid da muka karanta mu gansu kiri da mu zo a ciki kun yi shiru ko ba sai an yi tatbiki ba ba kuna cewa akwai ajin practical ba bayan an yi an yi to da izinin Allah ta'ala muna so mu kwatanta wannan ga Abdullahi dan Mas'ud ga Ali bin Abi Talib sai mu koro isnadi zuwa ga wani zuwa ga wani zuwa ga wani sai mu tambaye ka me zaka ce akan wannan saboda me saboda kasar ruwayoyin a ciki kun fahimci wannan da kyau ko saboda ga in ka duba ka daɗa rakkazawa a tafsirin iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ban ce ita kaɗai za ka duba ba kun yi shiru ban ce ita kaɗai za ka duba ba saboda in tambaye ta zo baka saya za ta zo maka ba wataƙila ma ba a ƙi tambayar ka iyaka na abudu wa iyaka na sa'in gaba ɗaya tunda an san ka karanta ta wannan so wannan za ka yi wa kanka hukunci saboda fatiha din gobe za a karanta ta saboda na san ai samari duk an sai ibnu kasir tunda an daɗe da bada cajin a sai ibnu kasir yanzu aiki za a yi da shi kai tsaye za mu shiga tarjamar abdullahi bin abbas na'am subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai Allah ta'ala ya kai mu gobe da yawancin kwana wa alaikum salam na'am eh eh eh zai fi gane ne na'am